Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko boahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Juma'a goma ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. To babban kotu a nan Amurka ta ki ta mayar da umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na dakatar da 'yan kasashen nan bakwai waɗanda galibinsu musulmai ne ta ci gaba da aiki. ministan yaɗa labarai na ƙasar kamaru ya bayyana damuwarsa na yadda wasu iyaye da ke daga ɓangaren ƙasar mai amfani da harshen turanci ingilishi hana yaran su zuwa makaranta wata mata mai yaya biyu kuma 'yar ƙasar ta amurka amma 'yar asalin ƙasar mexico an mayar da ita gida jiya alhamis kanun labaran kenan yayin da muƙaddashin shugaban najeriya ke cewa sun ji kukan masu zanga-zanga su kuma masu goyon bayan gwamnati na cewa ai tun da sun kira mu sun gaya mana ga abin da suke yi sai mu tsaya mu gani ku ba ko gamsu cewar yan Najeriya suna shan wahala ba wallahi ina mai tabbatar maka mu ko muka gamsu tun da mu muke gaya gwamnati cewa ga halin da mutane suke ciki na san yadda ake amfani da kungiyar kwadago ta siyasa a ɗauki kuɗi ana yaudaran al'umma a fito a ita wannan za kuma a ji cewa shirin samar da shinkafa mai rahusa a jihar Legas na fuskantar abin da wasu ke kira halin 'yan Najeriya kuma kamar kowace ranar Juma'a Jummai Ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Kotun ɗaukar ƙara ta tarayya a nan Amurka jiya Alhamis ta ƙi ta dawo da aiki da dokar da shugaba Donald Trump ya bayar na dakatar da 'yan ƙasashen nan bakwai waɗanda galibinsu musulmai ne masu balaguro zuwa Amurka. alkalan su uku waɗanda dukansu daga kotun ɗaga ƙara da ke francisco sun amince da hukuncin da kotun farko ta yanke wanda ya dakatar da umarnin ya kuma kyale waɗanda dokar ta dakatar da ci gaba da balaguransu zuwa amurka suka ce mun yanke hukuncin ne cewa ba mu ga alamun gwamnati za ta sami nasara da hujjojin ta gabatar a ɗaga ƙarin nan ba a kuma ta gaza nuna illa ko rauni daga gaza maido da aiki da dokar za ta kawo mata sai dai shugaba trump ya aika da sako a shafinsa na twitter yana cewa mu haɗu kotu domin ko tsaron mu na cikin haɗari jim kaɗan da yanke wannan hukuncin idan dai ba a manta ba a cikin makon jiya ne alkali james robert da ke gunduman seattle ya ba da umarnin wucin gadi na dakatar da umarnin da shugaba trump ya bayar bayan da jihohin washington da minnesota suka shigar da kara kan wannan batu ministan yada labaru na ƙasar kamaru ya bayyana damuwarsa kan yadda wasu iyaye da ke bangaren ƙasar mai amfani da harshen turancin ingilishi suke hana yaransu zuwa makaranta wannan ko ya biyo bayan zanga-zanga ta makonni da malamai da lauyoyi suka yi abinda ya tilasta rufe makarantu a yankin ministan labaran isa ciro mabakari ya ce babban abin takaici shine ta yadda ake neman salwantar da karatun yara domin wata manufa ta siyasa ya ce wannan san bai dace ba ga shugabannin wata rana a hirar da aka yi da shi a wannan gidan rediyon ciroma ya ce gwamnati ba za ta amince da wannan matakin ba na iyaye suna hana yaransu zuwa makaranta domin kawai wata manufa ta siyasa ya ce ƙasar gaba ɗaya ana garkuwa da ita sanadiyar wasu tsirarin 'yan siyasa waɗanda suka siyasantar da lamarin baki ɗaya ya ce mun yi allah wadai da yunkurin hana shugabanninmu na gobe samun ilimi da zai ba su damar ɗaukar ɗawainiyar jagorancin ƙasar wata rana ministan ya ce gwamnatin ƙasar wadda fadar ta ke yawunde tana buƙatar lokaci domin ta warware damuwar da 'yan ƙasar waɗanda ke ɓangare mai amfani da turancin ingilishi kungiyar farar hula da shugabannin yankin masu amfani da harshen turancin ingilishi na kasar sun bayyana damuwa kan abin da suka kira shirin gwamnati na tilastawa wa makarantu da sashen shari'a na yankin zama faransawa sun buƙaci zama da gwamnati a matsayin wani ɓangare na tabbatar da cewa gwamnati ta mutunta haƙoƙinsu kamar yadda yake cikin kundin tsarin mulkin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc amurka ta ta sakeyar wata mace uwar 'ya'ya biyu waɗanda 'yan ƙasa ne ƙasa ne zuwa mexico ji alhamis kamar yadda lauyanta ke cewa wannan mataki ya nuna canji ga manufofin amurka dangane da bakin haure lauya ray bara maldonado ya ce an tsare ta tun ranar laraba a phoenix a jihar arizona salin da ta je ofishin wato shige da fice da ta saba yi lauyan madonna ya ce karamin ofishin jakadancin mexico ne ya sanar da shi cewa wannan matar da yake baiwa kariyar shari'a amma da ita gida mexico ita dai wannan baiwar allah yar shekaru 36 da haihuwa mai suna gracia de rayos ta sha gitta wurin jami'an shige da fice na amurka tun daga shekarar 2008 lokacin da ta shiga hannu tana amfani da katin nan da ke kunshe da bayanan mai shi da ake kira social security na bogi sa'ilin wani samame da jami'an tsaro so kai a wajen aikinta abinda aka saba idan abinda aka saba shine tana kai kanta ofishin akai-akai inda take amsa tambayoyi sannan a kyale ta wuce sai dai wannan karan bata sha daɗi ba domin ko a ranar laraba sa'ilin da royals ta je ofishin sai aka same ta kuma nan take aka fara shirya takardun mayar da ita kasar su duk da yake ta kwashe sama da shekaru 22 a nan amurka sai dai lawan nata ya ce tuni ya gabatarwa kotu bukatar dakatar da wannan yunkuri na mayar da ita gida mexico wani matashi ne ya soki mutane tare kuma da bude masu wuta a wata kasuwar isra'ila a jiya alhamis wannan kuma ya yi sanadiyar raunata mutane shida kafin jama'a suka ci karfin sa 'Yan sanda sun bayyana wannan matashin ɗan shekaru 18 da haihuwa da cewa mazaunin birnin Nablus ne da ke yamma da kogin Jordan. 'Yan sanda da kuma shaidun gani da ido sun ce da farko ya buɗe wuta kan wata bas a tsakiyar birnin Petagatikiya daga bisani kuma ya afka cikin shagon sayar da keken ɗinki. wannan ya sa masu sayayya a shagon suka shiga jifarsa kafin daga baya suka kai shi ƙasa kuma suka miƙa shi ga 'yan sandan da suka kira sai dai an daɓa ma wani ɗan taliki ba sannan aka lakaɗa ma wani duka bisa kuskuren cewa shine ba palestina To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To biyo bayan zanga-zangar wasu 'yan Najeriya, Muƙaddashin shugaban Najeriya Yomi Osibanjo ya gana da shugaban ƙungiyar kwadago ta Najeriya NLC inda ya bayyana abin da yake ganin shine babbar matsalar tattalin arzikin Najeriya yayin da wasu kuma 'yan Najeriya ke nuna goyon bayansu. Hassan Maina Kaina gare ka. da yake ganawa da shugabannin kungiyar kwadago ta Najeriya yayin gangamin nuna kin jinin tsadar rayuwa. Mukaddishin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce matsalar Najeriya ba wai rashin kuɗi ba ne, amma yadda ake kashe kuɗaɗen ne. It's not all about saying we have no money or there is no money. It is how these resources are money. Ba batu ne na akwai kuɗi ko babu kuɗi ba, amma batu ne na yaya ake ririta albarkatun da ake da su. Yaya kaji sa'ilin da ake da yalwa amma ba a biyan albashi. Amma cikin kankanin lokaci a tarihin ƙasar nan mun tabbatar da ana biyan ma'aikata albashin su akai-akai hatta a jihohi ma da ba hurumin mu ba ne. na tabbata kudaden nan na yan jihohi da muke kira bail out da aka ba jihohi duk batu ne na iya biyan ma'aikata albashin su jim kaɗan bayan sun gana da mukaddishin shugaban ƙasa na tambayi shugaban ƙungiyar kwadago ta najeriya wato nlc comrade Ayubuwa ba ko me suka gaya masa muna so wannan fada da ake na cin hanci da rashawa ya ci gaba mun lura cewa najeriya ya zama kamar aljihu ne wanda ya huce ana zubawa wayansu takas ana daukewa da kuma issue na good governance issue na good governance shine kar kuma a ce sai nan a babban birni ne kawai a jihohi ya kamata a sa ido sosai domin ka duba matsalolin da ma'aikata suke ciki ma'aikata a jihohi abin ya zama abin da ba a zo a gani ba saboda haka muna cewa lallai duk da taimakon da yake bayarwa to dole fa sai ya sa ido ya zai amfani da kudin na jihohi idan ba haka ba ban zai ci gaba kudaden local government mun sani ba zaranci ake da shi baya ma isa local government din kuma mun ga masa halin da 'yan Najeriya suke ciki amma haɗe kungiyar kwadagon ta ULC ta bayyana wannan gangami na 'yan ULC a matsayin cin amanar kasa Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na ULC na kasa baki ɗaya. A mu a matsayin mu na ƙungiyar kwadago ta ULC wanda muka hada da Sunu Peng da Pengasin da shauransu mun nuna 'yan Najeriya cewa kada wani memban mu ko ya shiga wannan wato cin amana na ƙasa magana na ƙarin albashin ma'aikata wanda wato mu mun gabatar da wannan magana kuma gwamnati ta tafi kafa kwamiti magana kuma na wahalhalu na yadda mutane suke ciki na tsadan kayan more rayuwa na ƙasa gwamnatin nan shekaran jiya sun daɗa kafa wato wani kwamiti ga yadda za a saukar da wannan farashin ai tunda sun kira mu sun gaya mana ga abin da suke yi sai mu tsaya mu gani ku ba ko gamsu cewar yan Najeriya suna shan wahala ba wallahi ina mai tabbatar maka mu ko muka gamsu tunda mu muke gaya gwamnati cewa ga halin da mutane suke ciki na san yadda ake amfani amfani da kungiyar kwadago wato ta siyasa a siyasa a ɗauki kuɗi ana yaudaran al'umma a fito a ita wannan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Allah shi kyauta a kuma gaida Hassan. Sai kuma Legas inda shirin haɗa kai tsakanin gwamnatin jihar da kuma ta jihar Kebbi don samar da shinkafa mai rahusa ya gamu da cikas saboda alamar rashin gaskiyar wasu jami'ai baban gida jibirin ka a ranar 15 ga watan disamban bara ne dai gwamnatin jihar lagos ta bayyana fara sayar da kilogram hamsin na shinkafa akan naira dubu goma sha uku a yadda kuma za a sai da kilogram 25 kan naira dubu shida ga al'ummar jihar a sanarwar da mai baiwa gwamnan jihar lagos a kan umi ambode shawara akan harkokin abinci mr sani okalawan ya bayar ya ce wannan tsari na gwamnati an bullo da shi ne sakamakon wani wani haɗin gwiwa da gwamnatin ta jihar Legas ta cimma da jihar kebbi inda aka fito da wannan shinkafa mai suna lake rice kamar da sanarwar ta yi bayani dai za a sayar da shinkafan ne a ƙananan hukumomi hamsin da bakwai da ake da su a jihar ta Legas domin rage tsadar farashin shinkafa da ake fuskanta a najeriya sakamakon hana shigo da shinkafan da gwamnatin tarayya ta ɗauka ta kan yakokin ƙasar da ƙasashe makwabta sai dai kuma binciken da na gudanar a yankunan da gwamnatin ta bayar da sanarwar cewa za a sayar da shinkafar akasarin mutanen da na zanta da su sun ce ba su samu sayan shinkafan ba illa kalilan da ba za a rasa ba amma a halin da ake ciki yanzu dai shinkafan na karanci gas ra'ayoyin wasu 'yan jihar ta lagos game da wannan tsari na sayar da shinkafan a kuɗi mai rahusa kamar da gwamnatin jihar lagos din ta fara ta na ga shinkafan da ido na mutanen mu sun saya da yawa amma karsan shinkafa da mutanen mu suka je sai ana tulo da shinkafa ba musamman ina aka yi da shinkafa sai aka ce mu je mu dawo kamar rana wata kaza muka je kuma mu ga kowa ba eh, mu dai muna ta jira har yau har gobe har yanzu ba shinkafa domin agun nima kawaye na wajen su uku da suka je suka siya su kowanne price sa daban wata ta ce min dubu takwas wata ta ce min dubu goma wata ta ce min sha biyu ni ma na je don su kai ni wajen da suka siya amma sun ce ya kare shi ma wani jami'in gwamnatin ta jihar lagos da baya so na ambaci suna sa ya shaida mini ta wayar tarho cewa lallai kam ana sayar da shinkafa ne a hadukutocin kananan hukumomi da kuma wasu cibiyoyi da gwamnatin jihar ta samar a maimakon kasuwa kamar da al'ummar jihar suka yi zato a can baya. yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin ta jihar ta Legas za ta yi himmatu wajen ganin ta samar da wannan shinkafa da ake sayarwa a kuɗi mai rahusa kamar da ta yi alkawari a can baya Babban Jibrin murai Amurka daga Lagos. Wanda iji shi ba Allah sanye rike masa gwiwa To Allah shi kyauta kuma gaida baban gida yanzu kuma bari mu koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Hudu ga watan Fabrairun kowace shekara rana ce da aka ware domin nazari da kuma faɗakar da jama'a game da illar cutar sankara ko kuma daji. Abin da za mu duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. kamar yadda na fara faɗi tun da farko filin zai dubi cutar sankara ko kuma daji wakilin sashen hausa baban gida jibran ya zanta mana da dr muhammad muhammad akan wannan cuta ta daji to shi ciwon daji dai ko kamsa wato za mu iya kamance da kaman sojoji kaga dai soja dai a kasa suna tsaron ƙasa ne to amma kamar idan eh, soja ya zo ya zama kamar ya taɓu koko eh, ya je hewaya kaga zai dinga eh, faɗa da 'yan ƙasa kenan ko eh. to haka shi in za a iya misali da kaman kansa wato shi kansa dama yakan fito ne kamar ko kurji ko kumburi yawancinsu amma ba wai duka dole sai ya zama a kumburi ba to ma'anan shi shine kamar idan ya jimu kasan idan ya warke zai daina toho to shi kansa wato sinadarai na cikin jikin mutum cikin sashen jikin mutum ne amma maimakon ya daina toho sai ya ci gaba da toho kawai ba kai ba gindi ya zama yana matse wuri ko kuma ya hana wasu sashen jiki aiki yadda ya kamata yana tsirowa eh, hmm. kuma shi kansa gaskiya inda aka ce kansa eh, don wanda muke nihi da kansa hmm. gaskiya in ba dauki mataki tun da wuri da wuri ba to gaskiya yana kashi domin eh, shi yasa akan ce zuwa da wuri-wuri ya yi zuwa da wuri idan aka tarbe shi yana fitowa aka tarbe shi to gaskiya ana iya samun warkarwa amma in ba haka ba in har aka bari ya kai wani sashe to gaskiya eh, da wuyan warkarwa ko kuma gaskiya sai dai mutuwa eh, mm. to wannan cuta ya fi ah, ya tsananin sa yake a cikin najeriya da kuma sauran kasashen duniya to a najeriya dai domin irin matsayinmu na kasashe masu tasowa idan ka duba ma'aikata da kayan aiki na'urori na asibiti ba mu da su isassu saboda haka shi ciwon daji a najeriya ba mu da tabbas na mutane nawa ne ko ko suwa eh, suka hi shahuwa domin wannan dalili din amma muna iya kiyastawa cewa gaskiya mutane da yawa suna fama da wannan ciwon kama a duniya gaba daya kuma lafiya ta duniya ta kiyasta cewa fiye da kamar mutane miliyan 24 suna fama da wannan ciwo din kuma wannan ciwon an kiyasta duka duniya kusan yana daga cikin ah, masu kashe mutane wato na biyu banda wasu ciwar watan ya ka ce a zayyana wani ciwo da suka fi kashe mutane to yana daga cikin wanda ke kashe mutane da duniya domin kamar yadda na gaya ma ne in dai ba tarbe shi da wuri ba to gaskiya sai mutuwa eh. to za a ce akwai abin da ke haifar da shi to shi ciwon kansa babu ba mu da takamammen abin da ke kawo shi sai dai akwai abubuwan da ke da nasaba da shi ciwon kansa din kamar akwai batun gado kamar a ce mace ne take da ciwon daji na Eh, nono eh, to a gidansu to kila akwai tarihin haka su akwai tarihi wato gado sannan akwai aiki kamar sana'a mutum don kamar idan ka duba eh, masu aikin kafinta masu aiki daga katako a wasu kasashen an fahimta cewa masu aikin katako din nan yana iya kawo masu ciwon kansa sannan akwai wasu ciye-ciye kamar shan taba shan giya da kuma irin wasu ɗabiyoyinmu domin idan ka duba mun koma da ɗabi'an cin abinci kamar na turai wanda yakan hana mutum ya samu bayan gida da kyau so idan mutum bai bayan gida a kullu kullum da kamar domin kasan abincin mu yana da eh, kamar rofages da ke sa mutum ya dinga eh, yin bayan gida akai akai to da more mutum ya tsaye da bayan gida a ciki to da yana predisposing zuwa ga kansa to kamar da na gaya maka kuma akwai kamar ko hiv da dace ciwon kanjamau shi ma yana iya sa mutum ya samu ciwon kansa sannan akwai ah, kamar wasu virus ah, akwai wanda ake ce ma human papilloma virus ko kuma epstein barr virus to shi kamar human papilloma virus akwai irin sana'a da mutum zai yi kamar wato yin jima'i da baki Eh, da farjin mata to wannan virus din an fi samu su a farjin mata so that idan mutum yana da wannan ɗabi'a is likely ya yi developing ciwon kansa na makoshi so da kamar su rana rana ma hasken rana kamar wanda ke da ciwon zabaya din nan su ma yana predisposing nasu zuwa ga kansa da kuma kamar mu da muke aiki a asibiti ko kuma masu aiki a a fili wurin da ake ginan sinadarai so kamar um, wato za mu ce radiation kenan eh. ok su ma suna iya kawo mamtun kansa eh exactly suna iya predispose mamtun ga kansa eh. eh to akwai magance eh, wannan cuta to kamar yadda na faɗa da fara ne cewa zuwa da wuri-wuri ya zuwa da wuri domin shi kansa inda an same shi da wuri kamar yanzu ni game da ce maka ni shararre ne na abin da ya shahi kai da makoshi da hanci da kunne akwai kamar mutum muryan shi ya shaƙe inda har muryan mutum ya shaƙe ya yi wata sati uku bai warke ba to tabbas akwai wani matsala to kaga irin wannan idan ya zo da sauri sa sauri to za a iya yin wani abu amma otherwise yawancin kansa kamar na kai especially ko kuma na mahaifa din za a ga da fari ba sa nunawa sai daga baya baya lokacin sun riga sun yi nesa to kuma ne dalilin da yasa ya kamata mutum ya dinga yin check up mm. yana zuwa asibiti ana dun duba shi lokaci lokaci eh. domin a samu abin da ya same shi tun da wuri da wuri in ba haka ba in dai muddin kansa din ya riga ya fito har ya tsananta to mm. gaskiya da wuyan magancewa eh. Eh. to akwai wasu asibitoci ne da aka tanadar na magance irin wannan cutuka ko kuwa eh akwai asibitocin da aka tanadar musamman eh, wayannan asibiti da ake ce na koyan aikin likitaci kamar teaching hospitals ya kamar ibadan musamman zaria sokoto su ma sun taso a kwanan nan amma ba wai muna da center specifically na Uh, treating cancer kamar yadda ake kasashen waje ba to uh, kamar wa'annan teaching hospitals akwai sashi da suke kula da wa'annan uh, cututtuka sannan kuma shi kansa yana iya shafan ko ina na sashen jikin mutum mm. saboda haka likitoci sun kasu shi sashe sashe sashe so kowa na da nashi bangaren da ya kamata yi domin idan muka zo maganin kansa mm. za ka ga cewa ya kunshi abubuwa da yawa eh. so ba mu da shi specifically a ce san tanga shi iya aikin da yake yi kenan kaman likita zai lissafa mu kaman kaɗan daga cikin bangaren da shi kansa na ya fi shafa to eh, ya danganci eh, shi kansan shi karan kai kamar yadda nace maka ne kowane sashen jiki fata ne ido ne kwanya ne jini ne duka ko ina eh, yana iya shafa ok so kuma ya danganci jinsin mutum mace ne ko namiji ne so kowane irin sashen jikin mutum eh. wallahi yana iya shafa za a iya cewa dai dan adam na tafiya da wannan muna tafiya da shi ne kuma eh. har ma mutum yana ƙara shekaru domin shi kansa wato shi kamar abu ne ya jimu eh. ya sake gyaran kanshi jikin mutum ya warke to kaza idan mutum yana tsuha kamar yanzu a kwatanta ne yaro yaro karami da wanda ya shekara 60 mm. kaza idan suka jimu na waye zai riga warkewa to haka shi ma kansa yake maimakon wurin ya warke yadda ya kamata sai ga ba zai warke ba daga nan sai ya samu autonomy wato ya samu karhin kanshi ba dama a kwantar da shi cewa ko lokacin da ya kamata ka tsaya yin toho ya tsaya to in mutum na ƙara tsowa to yana da cikin dalilan da kan za a iya mutum ya samu ciwon daji shawara za ka bai wa masu ɗauki da wannan cuta musamman mata na ga an fi karfafa bukatan su dinga zuwa ana duba kamar mana su haka eh, to kamar yadda na faɗa ne eh, an ce rashin sani eh. ya fi dare duhu kuma zuwa da wuri-wuri ya yi zuwa da wuri domin shi yasa muka cewa mutane don cikin abubuwan da ke kawo kansan ma rashin ilimi hmm. domin kama na yanzu a ce murya na ya shaƙe sati ɗaya kai bai ma sati ɗaya da gudu zan je asibiti amma mutanen mu mm. sai su ce mura ne mm. ko ko mutum ya ga kulu a nono mm. ko ko ya ga jini na hitowa a gaba ba kai ba ko ko mutum yana haɓo kawai haɓo kai yau kai gobe ka ce ai mura ne dole ka sheka zuwa asibiti so eh, cikin shawaran zamu ba mutane shine a dinga zuwa asibiti da zarar an ga wani abun da bai kamata ba gane ba sahili nan ba ma sai baka gane ba dole ya kamata mutum ya dinga zuwa asibiti lokaci-lokaci a bincika meye ne ke faruwa a jikinka a tabbatar maka yin kana lafiya ko ko baka da lafiya yana cikin wannan abubuwan da ya kamata mu ba mutane shawara so in kuma kaga kana haɓo wanda bai kamata ba don babban mutum yanzu yana haɓo kowane sati ko ko kowane wata dole akwai wani abu da ke faruwa ko ko mace tana eh, jinin ya wuce na al'ada ko kuma kawai haka dai mace ba ta al'adan kuma sai ta fara ganin jini a gabanta ko kuma ta ga kurji a nononta ko kulu dole so na abubuwan in suka za su bi za koya masu yadda za su je su dinga bincika kansu ba wai dole sun za su bi ta kullum ba eh. to akwai mutane kamar a nan eh, mu masu tasowa sai a ce wannan ciuta bai da maganin asibiti sai na gargajiya me zaka ce ana to duka cikin rashin ilimin kenan domin shi yasa ma ake ce mashi ciwon daji sai a ce ai ba magani in ma ka ja kai ma allura ai sai mutuwa ba haka bane shi ciwon daji din kamar yadda na faɗa ne da fari in dai har muddi aka samu aka je tun da wuri akan yanke bakin da don wani lokaci eh, maganin shi kansa din ya kasu kashi-kashi da fari dai zai buƙaci mutane wanda suke da ilimi a fanni iri-iri da ya shafi maganinsa sannan akwai wanda ake haɗiyewa ba dole sa yi operation ba ya narkar da ciwon then akwai wanda muke ce ma radiation radiotherapy kenan shi kuma za a haskaka wani na'ura ne ya kona bakin inda kansa din yake ko kuma in yi ma abin nan sa a yanke bakin wurin so kaga ya danganci girman inda mutum ya zo da shi so yawan lokaci kan gaskiya fi sabila idan ya kai wani eh, sa'in gaskiya bai yiwuwa eh, a magance shi sai dai mu ce ma abin da ake ma quality of life a ƙara ta rayuwar nasa in yana jin ciwo ne a rage masa ciwo in yana buƙatar jini a kara masa jini har lokacin Allah ya zo amma in dai muda aka zo da wuri da wuri to baki aka dan yanke bakin zagaya inda ke da matsalan shi sai ga an warke Masu sauraro a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. To masu sauraron mu ga wannan saƙon. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman na taskar VOA daga nan birnin Washington DC. Ibrahim Alfa Ahmed ne dauke da wannan shiri na musamman kan kungiyar nan ta Boko Haram. Tuni sashin Hausa na muryar Amurka ya fara saka fayafayen shiri na musamman kan masifar kungiyar nan ta Boko Haram a kafafensa daban-daban don masu sauraron mu su ji su kuma gani. Hasali ma da karfe goma na safe agogon Najeriya za a ga maimacin babi na hudu na wannan shiri a gidan talabijin na farin wata TV mai alaka da kafar labarai ta bishin FM da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kamar yadda aka yada da karfe 11 na daren jiya Alhamis a wannan kafar. Za a yada wannan shiri na musamman a channels 178 da 470 a decoder ɗin kafar Star Times ta yadda mutane da dama za su iya gani a Najeriya da sauran ƙasashen yammacin Afirka ciki har da jamhuriyar Nijar da Chadi da Ghana da kuma Kamaru. Lallai a je kafafen muryar Amurka don a babi daban-daban na fayafayen wannan shiri na musamman kan fitinar Boko Haram. Kuma lallai lallai kar a manta da karfe goma na safiyar yau jama'a a buɗe gidan talabijin na farin wata TV don a gababi na hudu na wannan shiri na musamman kan ta'asar Boko Haram. da muke nan mun yato muna jerin gwano don mu tambaya ga ma'aikanta sai tuga sista mu ta kasa, saboda a ce wanda suka kashe wannan amanan namu an samu an san ko su ne ne muka ce kungiyar makaranta abin sa suka hito muna ci gaba da tambaya ga ma'aikatan mu duk su za su yi a ce a san su a ne suka bada inci da aka kai wannan kashin gilla to sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken wannan rahoton yanzu kuma ga ladin ibrahim ayawa da labaran duniya amma fa a takaice To a takaicen kotun ɗaukar ƙara ta nan Amurka a jiya alhamis ta ki dawo da aiki dokar da shugaba donald trump ya bayar na dakatar da 'yan kasashen nan bakwai waɗanda galibinsu musulmai ne masu balaguro zuwa amurka alkalan su uku waɗanda dukkansu daga kotun ɗaga ƙara da ke francisco suke sun amince da hukuncin da kotun farko ta yanke wanda dakatar da umarnin da kuma kyale waɗanda dokar ta dakatar su ci gaba da balaguransu zuwa amurka ministan yaɗa labaru na ƙasar cameroon ya bayyana damuwarsa na yadda wasu iyaye da ke daga ɓangaren ƙasar mai amfani da harshen turancin ingilishi hana yaran su zuwa makaranta wannan ko ya biyo bayan zanga-zanga na makonni da malamai da lauyoyi suka kwashe suna yi ne abinda ya tilasta rufe makarantu a yankin To da takaitattun labaran muka kawo karshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Larin Ibrahim Ayawa da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Daryl Smith ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.